Addinin Musulunci ya baiwa waɗansu damar yin bara, amma a ƙa'idance. Sha'anin barace-barace ya zama ƙadangaren bakin tulu a Nijar, musamman ma a cikin birane. Wannan al'amari ya tunzura mambobin kwamitin kula da zamantakewa na Sezok mai da hankali a kai domin saka tsari a fannin. Shugaban kwamitin Jibrila Idrisa dauke da ƙarin bayani. Aiwatawar ta ƙara bunƙasa har ga mutanen da lafiyarsu lau da ke iya aiki da ƙarfinsu da ba su da halin kasa ko ɗaya. Mun yi amfani da wannan wallafawar bayani da muka ba da wasu 'yan shawarwari. Da farko, a ƙarawa mahukunta ƙarfin gwiwa da a ɗau matakan hani ga yin barace-barace kuma a hukunta. Na biyu, da a ƙara aikin wayar da kai. Mun ba da shawari na a sake kawo gyaran fuska ga makarantun allo. Yaran nan suka tsunduma ga neman kuɗi da suke kaiwa malamansu kowace safiya. A yi ƙididdiga mai zirhi a kai. a cikin dallan da aka zayyana talauci da ya yi katutu a cikin ƙasarmu karamcin kason ilmantarwa lamarin bara a yau an ma ɗauke shi ana fataushi da shi a ƙasashen waje wasu ƙasashe na nan ma suna turo ƙiyar 'yan asalin nijar gida don suna ganin kamar ɓata musu ƙasa ce suke yi ta barace-baracen da suke aiwata. Zuwa yanzu adadin mabarata nawa ake iya kiyastawa. Babu wani auni a kai, saboda akwai wuya na sanin wane ne mabaraci. Don lamarin baran nan kala-kala yake. Akwai ma wanda ake ce ma 'yan baran VIP da ke zagaye harabobin ma'aikatu su gabata cikin kyakkyawar tufaya bayan hira sai su tambaye ka taimako. Don haka akwai wuya a yi jaddawalin su. Gaskiya ne suna da lissahi na yawan nakasassun da ke samun tallafi na harabar ministansu, amma wajen masu bara a jimi ba wani auni za ku gabatar da waɗannan takardu a gaban majalisa don su amince da su? Eh, a yayin taron sun ƙara tunasarwar da akwai dokoki da dama da ke yin hannun barace-barace sai dai kash aiwatar wacce ke da matsala kusan da ko addinin musulunci fa ya yi hani da barace-barace kuma kowa ya san da haka